وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا با أبن da ya سوكر دا ki saukar da ayoyin ko ji ko taɓawa ba, irin waɗanda mashirikai suka nema kamar rayar da matattu da makamantansu, face sai don mun saukar da su a kan al'ummomin farko, amma suka ƙareta su. Hakika, mun ba dawa alama mai girma, bayyananniya ita ce taguwa, kuma sai suka kafirce da ita, sai muka gaggauta musu azaba. Ba ma aiko da ayoyi ta hannun manzanni, sai don tsoratarwa ga al'ummominsu ko sami miƙa